wasi kai musu ta yi tambayar tana kallon sauran shiru babu wanda ya ce zai kai saboda mugun tsoron shiga ɗin su suke yi saboda masifar su kinga tunda ke kika ɗaga kiran nan ki lallaba ki je kawai ki kai musu a wuce wajen a cewar abala ya matsa fuska Yi. bayan da ta iya dan dole ta hada musu kwafi a cikin maguda biyu ta daura a saman plate ta fice daga cikin kicin ɗin tun lokacin da abule ta fita hannunta dauke da tare na basket ɗin Hajiya Saratu kai tsaye ta nufi fat su tun kan ta ƙarasa gaban kofar ɗakin daddaɗan ƙamshin turarenta ya dake hancinta mace ce mai son ƙanshi ga iya ɗaukar wanka a bakin doɗin ta tsaya tare da imata sallama daga cikin ɗakin ta jiyo muryar Hajiya Saratu you can come in a hankali ta tura kofar ta shiga Hajiya Saratu tana a zaune a tsakiyar katafaren gadonta jikinta na a sanye da jallabiya kanta babu kallabi kitsan zane ne all back wutsiyar gashin ta sako har saman kafaɗarta. fararen idanuwanta suna amanne da farin glass medicate medicated tana da duhun fata mai kyan gaske hutu ya zauna mata hankalinta ga baki ɗaya na akan tsadaddiyar abin laptop ɗin da take yin operating ga dukkanin alamu aiki take yi idan kin gama kallon nawa please put the food on the table and leave my room muryarta ce ta fargar da safa daga kallon kwarillan da take binta da shi a dabarbarce ta gaishe da ita ina kwana hajiya guntun tsaki ta ja ba tare da ta amsa mata ba ko kallo bata ishe ta ba a saman front table din bakin gadon safa ta daura mata tire din ko akwai wani abu da kike bukata cikin jin shakkar ta safa ta yi mata tambayar dan ta san halinta in har bata ba mutum izinin tafiya ba yayin yunkurin juyawa zai tafi a tsawace za ta ce masa da izinin wa safar ta gaji da tsayuwa shiru bata tanka mata ba tamkar bata san da mutum a wurin ba halinta ne share mutane sai da tamala sai ta sha iska tukunna ta ba da izinin tafiya bayan fitar safa daga ɗakin ta dakata da yin aikin laptop ɗin yunkurawa ta yi tare da kai hannu ta damƙo boga ta soma tura ta bakin ta tana ci ba ta wasa da cikinta cikin kankanin lokaci ta handame da ta kuma janyo gasasshiyar kazar ta ci bayan ta gama ta ɗauki bol ɗin da ke shaƙe da plantain chips hannu baka hannu ƙwarya kamar mai fama da cutar yunwa sai da ta lamushe komai a ƙarshe ta kora da ruwan lemo mai sanyi daɗina da ke kya wasa da cikinki jin muryar mijin nata ya sa ta ɗago da idanunta a kan fuskarsa daga cikin toilet ya fito waist ɗinsa ɗaure da tawul kirarsa tamkar ɗan rexlin kakkarfan mutum ne girgin kato kyakkyawan ba indiya sumar kansa a kwance lob saman kansa ga wani kwantaccen saje gefe da gefen doguwar fuskarsa taɓe masa baki ta yi miyaka ba na hana ka yawo da taula a ƙugunka ba yanzu da a ce mai aikin nan tana a cikin ɗaki ka fito fuskar fuskarta a daure ta yi masa maganar matsawa ya kusa da ita ya ɗan rankwafa saitin fuskarta yaushe za ki daina kishi na murkuɗa masa baki ta yi ban sani ba ni dai na faɗa maka kar ka kuskura ka kara fitowa ɗaure da guntun abu a ƙugunka ba na son taɓara ido cikin ido suke kallon juna ‘ya'yanmu uku kowannensu ya mallaki hankalin shi na yi tsammanin za ki rage na da kike yi harara ta watsa masa please ka wuce ka je ka sanya suturarka ba na son ganin a haka hannu ya kai yana kokarin warware tawul ɗin gaban shi da sauri ta damƙe hannayensa a ɗan fusace ta ce pravin me haka yarin ta ce fa wannan kashe mata ido ɗaya ya yi fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce in dai ina a tare da ke ba zan taɓa girma ba saboda tsantsar kaunar da kike nuna min Taɓa baki saratu ta yi naji yanzu ka je ka sanya suturarka sannan me kake son ce in sa a kawo maka murmushin fuskarsa bai wuce ba ya ce abin da kika ci shi nake son ci a bar ƙaunata na gama har kin kammala naki breakfast din wai baki bari na fito mun ci a tare ba daure masa fuska ta yi Pravin mu fa ba kananan yara ba ne. da zaka tsaya kana gaya min kalaman soyayya ko da yake na fatuna ko fa indiya wannan bautawa soyayya kuke yi har ku tsufa kuna abu daya cikin zolaya ta karasa maganar gyada kansa yayi ko me zaki ce ba zan jawo shin kalaman ki ba ta kuma uwar gidana sannan uwar 'ya'yana, abin alfahari na limshe ido ta danyi idan za ta biye wa Pravin ba zai bar ta ta ci gaba da yin aikin ta ba gwani ne a fagen iya soyayya da dadin baki ya kware wurin iya jan hankalin mace To Romeo, Juliet ɗinka tana aiki amma ta kusa gamawa. Zan sa haka maka breakfast ɗinka. Ni da kaina ma zan baka abincin a baki. Amsa mata yayi da oke. Da kira ta lallaba shi ya miƙe ya nufi cikin ɗakin. Yana tafiya yana satar kallon bayan tana satar kallon bayan shi. A gaban close ɗin kayansa ya tsaya tare da kai hannu ya buɗe. Mai Juliet, baki faɗa min kayan da kike so in sanya ba. Murmushi ta sake. Yau babu aiki, ka samu hutu. don haka na fi sha'awar ganin ka cikin shigar ku ta al'ada ya gane me take nufi riga da wando ya ciro kalar na mazan indiya ya sanya su a jikinsa sun bi shef ɗin jikinsa yadda ka san matashin saurayi saboda haɗuwar shi bayan ya kammala shirya kansa hajiya saratu ta sa aka kawo mishi breakfast da kanta take bashi abincin yana ci mugun san shi take yi ta mutu akan Pravin kamar yadda shi ma yake ƙaunarta. Allah ya haɗa jinin su babu mai cin moriyarta irin mijinta komai nata mallakin sa ne lokacin da Sophie ta karasa bedroom din Teams ke a can upstairs second floor jikinta na karkarwa ta yi lokin ɗin kofar almost three times kafin ta jiyo muryar ɗaya daga cikinsu you can come in, you, can come in. numfashi ta ja kafin ta tura kofar haɗaɗɗen bedroom ɗinsu sanyin AC da kamshin turaren su ne da ke hancinta har sai da ta limshe idanunta saboda tsabar yadda kamshin ya kurɗaɗe ta kofofin hancinta tun Kanta shiga ciki ta hango ɗaya daga cikinsa a tsaye gaban tangame mai dressing mirror daga shi sai shot a jikinsa launin ja yayin da yayin da Tim's brother ɗinsa yake a kwance saman gado rabin jikinsa lullube da bargo kyawun tsorarsu sak irin na mahaifinsu Pravin tamkar yayi kakinsu muryar tana ɗan rawa ta ce barka da safiya labai, ga kofi ɗin ina zan aje ba tare da ya juyo ya kalle ta bai ce on my head tun ta sha jinin jikinta Ba ta sanya za ta yi ba zai da ke a kwance saman gadon ya ɗaura kafarsa ɗaya saman front table ɗin gaban gadon Shi ne tarbiyyar da iyayenki suka koya miki shiga ɗakin mutane babu sallama ɗakin kafirai kika shigo muryarsa tamkar ta mashayin giya yalla yallabai kafin in shigo sai da na fara yin sallama watakil baka ji ni ne ne. su asukwane juyo yana binta da ɗan iskan kallo oke ni kurma ne kenan. Girgiza masa kai ta yi. Maryar tana karkarwa ta ce, A'a, ba haka nake nufi ba sa. Bai bari ta kai karshen maganar ta ba, ya nuna mata kofar fita. A ɗan tsawace furta, waya, go back, ki sake yin wata sallamar. Fuskar shi amurtike ya mata maganar. Idanuwan su fitini sun ci ko tab da kwalla, jiki a sanye ta juya ta koma waje. Kwara murya ta yi, Assalamu alaikum. Shiru bai amsa mata ba. Shiga ciki ta yi, sa na yi sallamar in shigo? kwafi ɗin yana hucewa kafin ya bata amsa zayin da ke kwance saman gado ya furta ban ji ba ban ji ba go back and make another greeting ta mamakin jin muryarsa duk a tunaninta bacci yake yi ashe idanunsa biyu makoshinta kamar zai bullo ta kara kwara murya wurin yi musu sallama tun tana yi da marmari har ta fara gajiya Idanuwan da sun yi luhu-luhu akalla ta yi musu sallama kusan sau goma sha biyar ba tare da sun baka izinin shiga ɗakin ba har sai da kwafi ɗin hannunta ya salabce sai da suka tabbatar ta jiga ta sosai tukunna zaid ya ce da ita ta shigo ciki hawa yana bin kuncinta ta shigo kishin gidi ta samu zayyan ya ɗaura kansa saman filo ko kallon arziki bata ishe shi ba jiki na bari ta nufi tebul za ta ɗaura filet ɗin Ka kausar muryar zayyan ce ta dakatar da ita Kar ki yadda ki aje wannan kwafi ɗin ki koma ki canza wani wa zai sha abu ya salabce juyawa marwa yi tana kuka ta fice daga cikin ɗakin ko a jikinsu sun iya rashin mutunci da mugunta idan suka so duk rana ta Allah sai sun sanya ɗaya a cikin masu aikin gidansu zubar da hawaye bro yaushe za mu koma america zaid ne ya yi maganar yana zaune a kan dressing table chair ya tsina fuska zayyan ya yi ba mu da wata damar tafiya cewar zaid seriously na ji takaicin tursasa mana dawa najeriya da obiyayi ya hana rayuwar mu sakat mu kadai mun tsone mishi ido ga Owens can kamar tsuntsu yana shawagi a kasashen waje sai mu da muka tsone masa ido ni fa na gaji da halin dattijan nan na rasa zaman me yake yi a cikin duniyar nan duk shekara sai na yi duk shekara sai na sai sabon likafani da miski na mutuwar shi but ya ki tafiya ran shi a bace yake maganar zaid da ke kallon dan uwan nashi yana murmushi ya ce na san abin da ya sa kake jin haushi ya tsana fuska yayi kai ma ɗin ita ce damuwar ka. ummin america ce silar komai yana magana a harzike ga dukkanin alamu an fama masa raunin da ke a cikin zuciyar shi komai nata daban ne ta ranar da na fara ganinta na san ita mace ce mai daraja da yanayin magana ɗaya su wanda zai iya jan hankalin kowane ɗa namiji limshe ido zayyan yayi ba komai yake tariyowa ba face farkon su da ita ina so a ce ta amince min ba abin da zai hana in aure ta zan tattara dukiyata ga baki ɗaya da ta mahaifiyata da ta dattijan can duka in bada a matsayin sadakinta sai dai kash ta nuna ba ta bukatar aure a rayuwarta zaid yayi yayi zan yi da raina ta sanya min ta samun jarabar da ba zan iya goge ta ba cikin jin shauki yake magana. harara zai ya watsa mashi ni fa ban gane ba ta yaya za ka rinka yi min magana akan macen da nake son in mallaka ka san dai haramun ne mu yi shiyarin mace ɗaya a gidan aure ko a waje ne muke da ikon yin hakan duk da shi ma yin hakan haramun din ne tabe labbansa zai din yayi zaid ni ba zan yi jayayya da kai ba jos kada ka manta ni ne gidan kuɗi na gaban goshin momi mata kuma sai da kuɗi dariyar shakiyanci Zaid ya saki kafin ya ce ni ma ina da dadi kada ka manta komai na momi mallakinsa ne sakin baki zayan yi. sai da zait ya ƙarasa maganar tukunna ya ce dadi ai ɗan koran momi ne mutumin da ke zaune a gidan sarkansa momi ce fasilar arzikinsa ta yaya za ka haɗa kanka da ni bayan ka san muke da dukiyarku kuma bayan Muke da dukiyar ko kuma bayanmu ne sai mun dan watsa muku hatsi kunna kuke samun wanda za ku tsatsaka kallon al'ajabi ziyad yake bin dan uwan nashi da shi yanda yake magana yana kushe mahaifinsu ya yi matukar daure masa kai da a ce wani bare ne ya yi wannan maganar hada shi za a haɗu wurin cin ubansa don tsani goron da ake yi wa mahaifinsu akan yana zaune a gidan kansu. assalamu alaikum Maryam Sofi ce ta katse musu firar tasu. daga wajen bakin kofar ta tsaya yalla bai ga kofi din na canza wani har suna hada baki wurin furta ba ma bukata ranta ya ɓaci duk wahala da ta sha a ƙarshe sun ce ba za su sha ba gida kai ta yi tare da juyawa ta bar fat din nasu zayan baka da mutunci dadin namu kake yi wa gori yunkurawa yayi tare da miƙewa zaune a harzike ce karya nayi ne ni ban taɓa ganin mutum mai mai matattar zuciya irin dadinmu ba har yau in na tuna gorin da ake yi mana raina ɓaci yake yi Allah ya hore mana komai na rayuwa amma dadinmu ya ja mana abin magana cincina kai ziyad yi, ni ma fa abin na kona min rai yana iman ciwo a zuciya amma ya za mu yi dole mu rungumi kaddarar mu sakowa ziyan yi daga saman gado ya nufi toilet ya shige ya rage saura zayed a ɗakin ya tasa miro gaba yana kallon fuskarsa ba komai yake tunanuwa ba face fuskar ummin Amerika. Allah sarki wannan kenan kai ku fa hakuri kwana jiya kun je ni shiru ba ku ga posting ba yau ko daga jin yanayin da nake karatu, za ku fahimci bancin daɗi wallahi sai a hankali brota na bai da lafiya muna asibiti bai jin daɗi sosai masoya muna buƙatar addu'o'inku da ku masu albarka sannan ni karan kaina ma wallahi saboda gajiya ne yayi ne mura ne duk nan ni ma karan kai na ji na nake wani iri shi yasa karatun ya gagara samuwa yadda ya kamata amin afuwa amin uzari dan Allah karatun ma wallahi da kyar yanzu aka nake karantowa kawai da dauriya ne na ma sai sarkewa yake gashi kamar mara niyaye nake damu na oho Muryan sai toshewa yake ta yi kuma je zuwa cikin ci gaba da labarin kawai dan je hutu rabin lokaci ne idan na dawo ma daura To mu da dawowa kuma ɗaura cikin ci gaba da labarin namu. Kishin kiɗe yake saman lallausan darduma a cikin haɗaɗɗen gaidin ɗin gidansa. Jikinsa na sanye da sky blue ɗin riga da wando. Kayan sun zauna masa fari ne ba irin sosai ɗin nan ba. Dukkanin wasu alamar tsufa sun bayyana akan fuskar shi da jikin shi. Akalla zai kai shekara tamanin a duniya. Daga ganin fatarsa hutun ya zauna mishi. Kanshi babu hula. Tsufan shi bai ɓoye mishi kyawun fuskarsa ba. tsabar kyan da Allah ya yi mishi zai yi wuya mutum ya yi mishi kallo ɗaya ya kau da kai saboda haɗuwar shi da iya ɗaukar wankan shi sumar kansa a kwance take ta sha gyaran hurhura duk ta lullube ainihin launin gashin nasa daga gaban goshinsa akwai siraran hurhura da aka yi gayo da ita ba karamin kyau ta yi masa ba yana da tsayin fuska da manyan idanuwa launin Gray mutum ne shi ma abocin son kamshi tamkar da ruwar turare yake yin wanka saboda tsabar yanda jikinsa ke fitar da daddaɗan kamshi mai kwantar da tarzoma dogon gemun shi fari fat ya sako har saman kirjinsa yana da yalwatacciyar suma dattijan arziki kuma gwarzon namiji mai ɗauke da siffofin jagoranci waɗanda suke da jan hankalin jama'a mutum ne shi mai daraja wadatar arziki kaifin basira da bajinta jajircewa mai cikar kamala ka iya mu'amala da mutane kaifi ɗaya ne kuma bai saba alkawari ta ko ina Allah ya hore mishi kuma duk mutum tarin duk mun kuma duk ɗimbin dukiyar da ya mallaka hakan bai kusar da shi daga yin ibadarsa ba hakokin ubangiji kama daga fidda zakka sadaka da duk kyautatawar al'umma mutum ne mai jin talaka shi nashi arzikin bai ɗaura mishi girman kai da makoba da kuma kyamar talaka kowa nashi ne wannan kenan daga bayan shimfidarsa sandarsa ce cingine da bishiya wanda aka ƙerata kera ta da zallar gol kudanta kadai sun ishi bawa yayi maganin talaucinsa yayin da iskar gaidin din take ratsa sassan jikinsa a hankali yake dan idanuwansa yana bude su haɗi da ƙarewa kayataccen kayan alatin da ke a gaidin ɗin kallo a duk lokacin da kewar jikan shi ta addabe shi yakan keɓance kansa daga cikin jama'a ba tare da sanin kowa ba yake shigowa gaidin shan iska ya san muddin masu kula da lafiyar shi suka gan shi shi kaɗai a gaidin sai sun kira 'ya'yan shi sun faɗa musu daga nan su kuma za su rasa kwanciyar hankalinsu har sai sun zo sun duba shi sun tabbatar da lafiyar shi tukunna hankalinsu zai kwanta shi kuma baya son ya katse musu ayyukansu saboda suna kokari wurin zuwa ganin shi akai-akai suna matukar ƙaunar shi babban damuwar shi a yanzu jikansa da ya mutu akan kaunar shi ya yi nesa da shi ya kwalla farai akan san shi ko 'ya'yan shi da ya haifa baya yi musu irin san da yake yi mishi gaba ɗaya hankalin shi na akan kyawawan furannin cikin gaidin ɗin da halittun da ke yawo a cikin sa irin su ɗawisu da filfilo yana matukar son ganin su Shu'umin kamshin homaran jikinta ne ya daki hancinsa. Amin, shu'umin homaran jikinta ne ya daki hancinsa. Tunkan ta so ya ɗago da idanuwan shi, ya kalle ta kafin ya kawar da idansa gefe ɗaya. San babu walwala akan fuskarsa. Ƙarasowa ta yi daga gabansa, ta ɗan na ta gaida shi. Cikin girmamawa, shiru bai tanka mata ba. Hakan da ya mata ya sa ta fahimci babu lafiya. Ba ta taɓa ganin damuwa akan fuskar dattijan ba sai yau. Cikin sanyin murya ta ce, Yalla bai, na duba a cikin gida baka nan shi yasa na zo duba ka a gaidin fresh fruit ne na kawo maka ta yi maganar tare da dukawa ta ajiye masa kayan marmarin da buɗar bakinsa sai cewa ya yi oh, ya dawo gidan nan murmushin gefen fuska hajjati ta sake yalla bai oh, ai baya kasar ko ka manta ne ya matsa fuskar sa yayi oh to na manta har za ta miƙe ta kuma cewa ko kana buƙatar wani abin ne girgiza mata kai yayi na son kowa ya san ina a gaidin amsa mishi ta yi da to kafin ta kama hanyar bacewa kai tsaye ta nufi entry hall na shiga gidan zuciyarta a cinkushe take da tunanin me ke damun dattijan ta yaya za ta iya sani duk ta damu kanta a kan shi saboda kyautatawar da yake yi musu ba za ta so ta gansa a cikin irin wannan yanayin ba a daidai kofar shiga falon suka ci karo da matashin da ke kokarin fitowa Dogon siriri bai da kiba ko miskala zaratan fari sol da shi daga ganin shi farar fata ne bai hada komai da jinsin bakake ba jikinsa na sanye da kayan likitoci farin wando farar shade, daga sama ya daura lab coat fararen idanuwansa na manne da farin glass masha Allah kyakkyawan gaske suman kansa har saman wuyan shi jazi yanayin yadda ta ambaci sunansa ne ya sa shi cin birki yana kallon fuskar yana kallanta fuskarsa a daure ya ce me kike bukata allura ko tiyata dariya ta dan sake har fararen hakoranta suka bayyana kin ga sauri nake yanzu aka kira ni a waya ina da patient yayi maganar yana kokarin bi ta gefen ta zai je ya wuce ruku hannun shi da tai ne ya sa shi ya matsa fuska har da bubbuga kafar shi a takure yake kallanta cikin sanyin murya ta soma magana Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata. sai mu haɗu da ku a kashi na gaba ko karatun zai daidaitu kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na goma sha uku har suna hada baki wurin tambayar ta wane ne ya kira kwaɓa fuska ta yi tare da cewa na kasa gane muryar wane ne a cikinsu zayat ne ko zayyan kwafi suke bukata wasi kai musu ta yi tambayar tana kallon sauran shiru babu wanda ya ce zai kai saboda mugun tsoron shiga fat ɗinsu suke yi saboda masifar su kin ga tunda ke kika daga kiran nan ki lallaba ki je kawai ki kai musu a wuce wajen a cewar abala ya matsa fuska